matsala ta talatin da takwas ilhadun fi asma'illahi wa sifati ilhadin da mutanen jahiliya suke yi a cikin sunayen Allah da sifofinsu sifofin shi shine mala yace al ilhadu fi sifat ka qawlihi ta'ala ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما amalu. ilhadin da suke yi cikin sunayen Allah ko kuma cikin sibofin Allah ya ce sibofi a nan amma sunaye ma sun shiga domin mutanen jahiliya gaba ɗayansu suna ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofin shi asalin kalmar ilhad tana ɗaukar ma'anar almail karkata a bar wani abu ko ka ce mailun anil qasd kaucewa manufa ko mailun an sawa isabil ce ma tafarki madaidaici wannan shi ake ce ma ilhadi kamar yadda Allah maɗauki sarki ya ce wa man yuriji fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim to ilhadi yana nufin almail mailun anil qasd bauɗe ma hanya barin tafarki madaidaici shi ake kira al-ilhad mutanen jahiliya suna ilhadi fi sifat a cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala su bauɗe su ko su bauɗar da su daga yadda suke su karkatar da su daga yadda suke su juya su su birkice su su ɓata su to wannan shi ake ce ma ilhadi ka ƙaunihi ta'ala kamar cewar allah maɗaukakin sarki walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu sai dai ku zanantum kun yi tsammani anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu Allah wai bai san mafi yawan abin da kuke aikatawa ba to wannan shine ɗabi'ar mushirkan larabawa a wannan ɓangare na ilhadi domin wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wata rana mutanen makka sun taɓa taro kusa da ɗakin ka'aba sai suka dinga yin magana sannu a hankali suka sassautar da murya wajen maganarsu wai suna tsammanin in an sassautar da murya allah bai jin sautin mutane bai jin maganarsu ta sai suka ce mu faɗa a hankali a hankali kada allah ya ji to wannan ilhadi ne domin kore ma Allah ji ne Allah kuma ɗaukin sarki yana jin sautin kowa da komi sawa'un minkum man asarra ƙaula wa man jahara wa man huwa da haka duk ne a wajen Allah da wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana da wanda ya kuwa duk Allah ya ji abin suka ce ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san sirri ya san abin da ya fi sirri ɓoyuwa ya bunayya innaha in taku mithqalu habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi sama ya'ti biha Allah Luqman yake ma ɗansa wasiya ya ce ka sani fa duk aikin da ka yi komai kankantar shi a cikin dutse ne ka shiga ko sama ka hau to Allah ya sa abin da ka yi ya kuma ganka ya ji abin da ka faɗa ba abin da ke ɓoyuwa ga Allah shi yasa lokacin da wannan aya ta sauka ko wannan sura ta sauka suratul mujadala ko mujadila قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم aisha radiyallahu anha ta ce wallahi ban ji abin matan nan ta annabi ba kuma abin da ke tsakanin mu da annabi labule ne kadai wata mata ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara ta ce ya rasulallah mijina ya rabu da ni ba na riga na tsufa ya yi mani zihari ya za a yi a mai da aurenmu domin a lokacin duk mutumin da ya zihari ga matarsa ta aurensu ya rabu sai ta zo suna kamun kafa ya za a yi a shirya aurensu a mai da aurensu bayan mijinta ya mata zihari annabi ce baya da za a yi suke yi haƙuri ta kai ta kawo ya rasu da ga 'ya'ya tsakaninmu in na bashi da su su lalace in na kwashe su nima na tafi da su su lalace shi bai ya rika su shi kadai nima ban ya rika su kadai ya za a yi ni kadai suna nan zaune aisha ta ce abin da tsakanina da su labule ne kawai amma wallahi ban jin abin da ke ce ma'annabi ta ce amma allah yana saman bakwai nan da ke ji sai ga saƙo ƙadin sami Allah ƙaunar na titi jadi duka fi zauje ha wata shi allah ƙadin sami Allah haƙiƙa allah ya ji ƙaunar na titi jadi duka fi zauje ha maganar wata ke jayayya da kai game da al'amarin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah wallahu hawura kuma Allah yana jin tattaunawanku inna Allah sami'un alim sai Allah cika ayat da wa'in sabobi guda biyu sifatu sam'i wal ilm wallahu sami'un eh? sami'un basir sai cika ayat da wa'annan sifofi guda biyu siffar ji da kuma gani na ka Allah ba abin da ke ɓoyuwa gare shi ta su shirkan larabawa ilhadinsu shi ne ɗaukar cewa idan an yi magana sannu a hankali Allah bai ji to ne shine ne ilhadinsu shi Allah Allah yake cewa walakin zalantum an Allah la yasma'u kathiran mimma ta'amalu kun yi tsammanin Allah bai ji abin da kuke faɗa wanda wannan wani yanki ne na wata aya da Allah ke cewa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu Allah ya ce ba ku kasance kuna iya hana jin ku da ganinku da fatar jikinku su shaida abin da kuke yi ba akwai wanda ya sai hana jin sa shaida abin da ya ji ko ya hana ganinsa shaida abin da ya gani ko ya hana fatarsa ta ba da shaidar abin da ya yi da jikin shi akwai mai iya haka nan ba mai iyawa shi na lalacewa lakin sai dai zanantum kuna tsammanin anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu Allah bai san mafi yawa abin da kuke aikatawa ba tsammanin su kenan da kun ga wannan shine ilhadin mushrikan larabawa tsammanin cewa abubuwan da suke faɗa Allah bai san su ba bai kuma jin su dakin suna ganawa sai su gana sannu a hankali a sassaftar da murya don wai a ɓoye ma Allah abin da aka faɗa to wannan shine ilhadin mushirkan larabawa to wannan kuma bai tsaya ga mushirkan larabawa kaɗai ba kusan dukkan mutanen jahiliya suna da irin wannan ilhadi bata sifofin Allah mai girma ɗaukaka ɗauki alfalasifa